Sashen Hausa na Studio kalangu su magabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau talata ashirin ga watan Satumbar 2022. A cikin shirin za ku cewa wani rahoto da bankin duniya ya bayyana kan yanayi a kasashe biyar na Jason Sahel. ya nuna cewa a nishar talauci zai iya karuwa da kashi tara cikin ɗari saboda sauyin yanayi idan ba ɗauki matakai na daidaitawa ba wato da shekaru na sanadiyar tsadar magunguna na zamani ko farmasi al'ummomin kasashe masu tasowa kamar niger na amfani da itatuwa domin warkar da wasu cututtuka a cewar hukumar lahiya ta duniya a rahoton musamman na wannan shiri za mu yi magana kan daina karatun iya mata a bande a jihar zandar a yau ne aka soma babban zaman taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a cibiyar majalisar da ke birnin new york a ƙasar amurka kuma zai ci gaba da gudana har zuwa 26 ga watan september wani juyi mai karko hanyoyin kawo sauyi ga rikitattun kalubalai shine taken shekarar bana. tsawon sati daya shugabannin kasashe da na gwamnatoci za su gabatar da abubuwan da suka sa a gaba su kuma tattauna kan abubuwa masu muhimmanci na duniya kamar yaƙi da sauyin yanayi wadatar cimaka a samun ilimi da kuma daidaito tsakanin mata da maza yankin sahel yanki ne mai rauni yana kuma fuskantar matsananciyar karuwar fari ambaliyar ruwa da kuma wato tasirin yanayi ƙasashen niger mali da chadi na daga cikin ƙasashe wato na daga cikin kasashe bakwai na duniya mafi rauni ga sauyin yanayi kamar yadda bankin duniya ya bayyana a cikin rahotonsa kan yanayi a ranar 19 ga watan Satumbar na 2022 ga karin bayani a wannan rahoto. A rawaitar rahoton rukunin bankin duniya na shimfiɗar ƙasashen Jason Sahel idan ba a ɗau matakan gaggawa ba a fuskar girkin daidaiton yanayi nan zuwa shekara ta 2050 fiye da mutum miliyan goma sha uku za su ƙaru ga tsunduma cikin talauci a shimfiɗar yankin don ko canjin yanayi sosai zai ta'azzara al'ummomi kuma ya zo ya kassara amfanin ci gaba mai ɗorewa da aka samu a cewar Usman Jagana mataimakin shugaban bankin duniya reshen Afirka ta yamma da ta tsakiya. A rawaitar rahoton a cikin ƙasashen Sahel tasirin canjin yanayi zai fi kamari a ƙasar Nijar inda kasan talauci zai ƙaru da kaso tara cikin ɗari. Tsarin zuba jari na shekara zai iya sassauta da kaso biyu zuwa goma sha biyu cikin ɗari idan ba a girka tsarin daidaiton ba a faɗar Yuman Lee masanin tattalin arziki na musamman a yankin Sahel kuma wanda ya rawaita rahoton. Washington. amma kuma akwai damarmaki na hakika domin bunƙasar da yankin Sahel mafi juriya game da ci gaban tsarurruka na kariyar zamantakewa da kuma girkin fasa'o'in tallafawa karkarun da ake noma domin samun kyaukyawan daidaito aikatawar kulawa da albarkatun da kuma bunƙasar da amfano da kimiyya mai fa'ida. Wasu alkaluma da ma'aikatar kare jama'a ta bayyana jiya 19 ga watan Satumbar sun nuna cewa ambaliyar ruwa a Nijar ta shafi mutane sama da 226. Mutane 189 suka ji rauni, 168 suka rasu. Daga cikinsu 122 sanadiyar faduwar gidaje, 46 kuma a sakamakon nutsewa cikin ruwa. Ma'aikatar kare jama'a ta shaida da cewa jihar Maraɗi ce lamarin ya fi shafa. kawo ranar 19 ga watan Satumbar yayin da mutum 72 suka rasa rayukansu sannan jihar Zandar inda mutane 49 suka riga mu gidan gaskiya. A gaya wasu makonni ruwan sama ke kwantawa su kuma kawo cikas ga masu zirga-zirga a kan hanyar Bengu Gwiwa. Jiya hukumomin gunduma da na karamar hukuma sun isa a wuraren domin gani da ido yanayin hanyar. Madam Salai Lantana Muhammadu magashin garin karamar hukumar karkarar bengu ta yi bayani a hirarta da fadel alu Eh, tun shekaran jiya dai ruwan da suke sauka ba su tsayawa, amma jiya an samu ruwan sama wanda yawansu suka kai hamsin da ɗaya. Kun ga ɓarnar ba kaso bane ruwa suke wucewa. Akwai wurare hudu da suke da wuyan wucewa sai an ɗaura babura kan sharet sannan a wuce da su wanda ke sa al'umma ke zaman jiran wucewar ruwan. Wannan shekarar tun shigowar damina. babu satin da bamu samu ruwan sama ba. Kullum haka ne hanyoyi ba su biyuwa. Yau sati abun sai karuwa yake. Gaskiya a matsayina na magaji magajiyar gari abin yana damuna tunda al'umma na kan hatsari gaskiya amfani da itatuwa da mutane ke yi don warkar da wasu cututtuka abu ne da ya bunƙasa sosai a ƙasashe masu tasowa a cewar hukumar lahiya ta duniya al'ummomi na karkata kan wannan ɗabi'a saboda tsadar magunguna na zamani in ji dr arima usman muhammadu wato masaniyar magunguna a hirarta da nafisa adamu Amfani da magungunan gida don magance wasu cututtuka ba sabon abu ba ne itacen nan suna da kyau amma kamar duk sauran magunguna suna da illa kan lafiyar ɗan adam. Misali in an ɗauki guba akwai itace da dama da ke da guba in an ɗauki misali tumfafiya bincike ya nuna cewa ice ne mai guba akwai icen da ke sa maka alarji yana da kyau a yi amfani da itace amma a yi amfani da itacen da ake amfani da su sosai a cikin ƙasashe da dama sanannu kuma itacen da ake kira generalize. In an ɗauki misali kyankyalba a cikin ƙasashen Afirka da dama an san da shi, ice ne da ake amfani da shi sosai. Amma a guji haɗe-haɗe tunda haɗe-haɗen magani da yawa yana iya kawo cikas a cikin jiki. Matan karamar hukumar karkarar ta gazar a gundumar yara na samun abin rayuwa na yau da kullum ta hanyar ayyukan gonaki. Mariya Saleh bayan ta kammala ayyukan gida tana zuwa gona ta yi noman gyada. aikin da take samun kudade sanadiyarsa ga kuma da ta hada ta da zainabu abdu mun tashi da safe sai mun yi aikin gida muna daka muna wanke kaya muna ɗaukan ruwa sannan mu je kwashe gujiya in shekarar ta yi kyau muna iya samun buhu biyar shida bakwai to wallahi ni saidawa nake ina saidawa a ballai yara ina saidawa a bankuku wata rana mai so sai ya zo nan gida ya iske ni ya sara buhu guda ina saida shi jika ashirin ko jika ashirin da biyar wata rana jika goma sha biyar da hamsin ma ina saidawa tunda in ka saida kana biyan buhu bukatunka kana saya wa 'ya'yanka mata kaya in kana da wani bukatar ka sai ka biya ina samun in sayi dabbobi akuyoyi nike saye in sun dan girma sai in saida su wallahi yanzu shekaru na arba'in da takwas to kowace shekara ina noma gujiya sai lokacin da karfi ya kare sannan mu bari mu huta an soma wata muhawara domin tsara babban taron afirka na mata masu sarrafa kayayyaki a nan yamai a matakin share fagen taron koli na shugabancin wato na shugabannin kasashe domin buɗe masana'antu a afirka da aka tsara gudanarwa daga 18 zuwa 25 ga watan nuwambar na 2022 a nan yamai a sakamakon wannan haduwa da ta tattara mata da yawa masu sarrafa kayayyaki na yanki za a fitar da wata takardar tsarin aiki a kuma gabatar da ita a yayin taron kolin don haɓaka masana'antu da daga ayyukan sarrafawa rabiatu muhammadu arzika mai tsara taron ta yi wa hawa usman ƙarin haske Mun duba ne mun gani da zai yi kyau a tsara wannan taron na kimiyya wanda zai sa a shirya jadawalin babban taron da zai fitar da dukka wani babban hukunci wanda muke son shugabanninmu su yanki a yayin shi dai babban taron nan. na bunƙasa masana'antu a Afirka. Mun lura da a da yaushe idan ana yanke hukunci akan yi ne ba tare da an gayyato manyan waɗanda abin ya shafa ba, waɗanda su suke rayuwa cikin lamarin. Yanzu idan aka kawo zancen bunƙasar da masana'antu a Afirka, ai ba za a keɓe mata masu sarrafa abinci ba, tunda daga nan masana'anta ke farawa. Kenan wannan taron na yau shi zai ba da dama a san wani irin fili ne ya kamata a girka domin a haɓaka masana'antu na sarrafe-sarrafe. industries à partir de la transformation. daga ranar 22 zuwa 24 ga watan Satumbar ne za a gudanar da sallar lasar gishiri ko kirisale a Ingal a jihar Agadez yayin da ya rage kwanaki kaɗan kafin kaddamar da wannan babba haɗuwa ta makiyaya ta shekara-shekara shirye-shirye na tafiya daidai kamar yadda ya kamata in ji magajin garin Ingal a nafa Ruwaiba a hira shida nise Karim. A bisa fage abin da yake sabo a wannan shirye-shirye shine al'adar sukuwar raƙuma a bisa layi an hana shi. Masu tsara sukuwa suna da ƙungiyarsu a nan Nijar. Tun shekara bara ne suka hana zagaye da raƙuma. Wannan sabon tsari ne. Abin da ya shafi dukkan kwamitoci suna shirye shiryen su kuma babu wata matsala. Na ga abubuwa suna ci gaba akwai da yawan abubuwa da sai an saya kafin zuwan hukumomi ko kuma kafin buɗe taron ya yi kwanaki biyar da aka fara shagugula kuna ji ko ina ana ta shagugula da yake muna da gidan samari da 'yan mata a nan sansanin wajen sallar lasa gishiri akwai masu raƙumma akwai mutanen da suka kawo kayan ado na dawakai gaskiya ana iya dai cewa ana cewa cewa sai rahoton namu na musamman al'amarin barin karatun boko daga ɗiya mata na wakana da gaske a yankunan karkara da dama na nijar a bande misali da ke jihar zandar duk da ci gaban da aka samu a shekarun baya-bayan nan wajen rike ɗiya mata cikin makarantu da dama na barin makaranta saboda dalilai da dama da aka bayyana a cikin wannan rahoto da zara bukar ta haɗa muna gungun muhammad dantani ya fassara A karkara adadin kaso na asarar 'yan mata a makaranta ya soma ganuwa kamar a bande cikin gundumar magarya inda ya kai kaso goma sha ɗaya cikin ɗari a shekara 2020. A cewar uwayen dalilan da dama suke da ke haddasa wannan yanayi. Wani sata suke bisa barin ɗiyansu su yi lakwal aiki ba samuwa bai ke yaron kai je ya lakwal kin hale tsuwa a zamne. To irin wannan shine yake kashe uwaye ƙasa a guya kuma ka bar ɗiyarka ta yi wannan zama yarinya halitta ta botsare ma ta yin arma a je a shiga mugu sabuwar hanya shine yake sa hakan akwai uwaye suna sallakwal yadda ya kamata akwai masu bi sau da kawo to amma zamani sai a ce yan wannan mata su yi karhin ka dole za ka yarda ka ko maka abin da ya karhin nan ka kiya da za a yi to wannan iya daga cikin lalata lakwal akwai yara tambarin su su ne suke zuwa libi alje suna aiko musu manyan salula su uwaye suna aiko musu kuɗi na su na karatu akwai yaran da ake aikowa daga karkarar suna da matsalar gurin zama wurin shi ake ce cutar a fadar jami'ar da ke kula da ilmantarwar matasa yan mata iskofi madam abdurrahman Usman Rabi domin tabbatar da ilimantarwar ya mata a cikin wannan karkarar ya waje ba a samu baiwa uwayen ɗaliban cin gishin kansu. Ya kamata a waye ma matan karkarar kai bisa kan muhimmancin lakwalkin ɗiya mata a tallaba musu da jari mai ɗan dama za su yi ka juyawa kuma za su bisa za su kama ɗinsu. Duk da haka an samu ci gaba a shekarun bayan nan a cikin karamar hukumar karkarar Bande inda barin makarantar ya kimanci kaso goma sha cikin ɗari a shekara 2020 ya sassauta kan kaso uku cikin ɗari a shekara 2022. Wannan kyautattar ta dangantu da fafutukar da mahukuntan ƙaramar hukumar suka yi a bayanin Isaka Inusa mai ruwa tsaki ga batun ilmantarwa. Ganin wannan matsalar ya sa cikin plan da mu mun ka tsara wayar da kai na uwan yara bisa kan karatun iya makaranta. Gidan radio guri-guri zaman biyu akai BFS bak to da na matan yahiyawa matan su suka samu baka ikiri karatun ɗiya mace shine sun fara gane. Duk da ƙasar Nijar akwai doka mai ba da kariya da kuma tallafawa ilmantarwar matashiya 'yar mata har zuwa shekara goma sha shida wasu ɗaliban ya zama musu tilas na barin makaranta domin taimakawa iyalan a gida saboda rashin hali na ingantar rayuwar yau da kullum. madalla masu tare mu karshen shirin kenan na malicin yau yanzu kuwa zan bar ku da uh, guri wato hasimi guruza ya kama muku labarai da harshen manci idan ya kammala daidai karfe 6:15 rakiya arimi za ta gabatar muku da muhawarar studio kalangu da harshen hausa a kan madu'i ko taken mata da jagoranci wani ci gaba aka samu a yi saurare lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.